أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله عليه وسلم ‘Yan uwa masu daraja, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka ta Alwahada Global Herbal Services. Canar da muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya addu'o'i mujarrabai magungunan musulunci ilimtarwa game da faɗakarwa a yau da idan allah subhanahu wa ta'ala muna son mu kawo muku addu'a ce ta kiyaye wato jariri idan mace tana da ciki ciki ya yi girma to ta yawaita karanta addu'an nan haka bayan ta haihu ta karanta yawai ta karanta wannan addu'a da za mu kawo. Addu'a tana da muhimmanci domin ita ce babban makamin mumini. Ita ce take sa mutum ya samu nasara na duniya da lahira. Sau da yawa mukan kasance a tattare da makiya a kewaye da mu. Wasu mahassada ne, wasu mayu ne, wasu masu sihiri ne. to ya za mu yi mu kare kanmu da 'ya'yanmu ire-iren waɗannan addu'o'i su za su taimaka mana wani maƙiyinka ne idan ya yi da kai ya kasa sai ya koma 'ya'yanka ya ci gaba da cutar da su to kenan ire-iren waɗannan addu'a suna da muhimmanci mu san su mu kare 'ya'yanmu mu kare kawukanmu daga cikin abubuwan da addu'an nan take da tasiri a kai shine za ka samu kariya daga shirin shaidan za ka samu kariya daga sharin aljani za ka samu kariya daga sharin mutum sharin jinnu sharin maita sharin mahassada makircin mutane a kai tsaye ba tare da wata lokaci ba za mu karanto muku addu'an kuma za mu ajiye a screen wannan bidiyo saboda jama'a su amfana bismillahirrahmanirrahim Allahumma izu ma fi rahami bi kalimatillahi tamma wa min kulli shaitanin walhamma wa min kulli ainin lamma Allahumma as'aluka an tahfazahu wa taj'alahu ma'afi kamilan halqihi Allahumma husni halqa husnil halqahu hamluhu wa maharajuhu waj'al lahu qurratal ayni li wa liwalidayhi waj'alhu min ibadikas salihin wannan ita ce addu'ar da ake karantawa tun mace na da ciki za ta karantawa bayan ta haifi yaro za ta karanta masa da niyan Allah ta'ala ya kare wannan yaro daga sharrin masu sharri sharrin shaidan da sharrin aljani da sharrin mai sihiri da sharrin mayu abin da kake cewa addu'an shi ne, Allahumma ya ubangiji an yi hazafin yaɗin ne ah, ma'ana kamar rabbana ubangiji na ah, ina neman tsari ka daga abin da ina neman tsarin abin da yake cikin mahaifana da kalman Allah cikakkiya da kuma dukkan sharrin shaidan eh, wanda shi shaidan ɗin yakan himmatu ya ga ya cutar da mutum ya halakar da mutum daga sharrin kulle wato, eh, wato mai maita e, eh, kana neman tsari daga sharrin dukkan mai maita wanda yake cutar da mutane wanda yake abin zargi Allah ina roƙonka ka kiyaye shi kuma ka sanya ya zama mai lafiya wato ɗan kenan da yake ciki. ya zama ya cika halitta kuma yana da kyakkyawan ɗabi'a sannan ka sauƙaƙa ɗaukansa ɗaukan cikinsa da fitowansa kuma ya zama sanyin ido gare ni da mahaifinsa ya zama kuma cikin bayanka na garu wannan ita ce fasaran addu'an a taƙaice wanda muna da tabbaci idan ana irin wa'annan addu'o'i to za a samu dacewa